Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalu. Wasu jami'an Amurka sun ce ana shirin kaddamar da bada wani tallafi na tsawon lokaci ga kasashen Ivory Coast, Benin da Togo. yayin da ake ci gaba da nuna damuwa kan yadda har-haren mayaka masu ikirarin jihadi a yankin kasashen sahel suke kokarin fantsama zuwa sauran yankunan yammacin afirka da ke gabar teku yayin ganawa da kamfanin dillanci labarai na afp jami'an sun ce samun tallafin yammacin duniya na da mahimmanci musamman wajen takawa sojojin hayar rasha da ake kira wagner birki waɗanda ke kutsa kai zuwa yankunan da ke fama da rikici a yankin na sahel ciki har da mali inda suka hada kai da sojojin kasar. mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta kai ziyara ghana a watan da ya gabata a wani mataki da amurka ke dauka na samun gurbi a nahiyar ta afirka inda ta alkawarin dala amurka miliyan 100 cikin shekaru goma domin a dasa matakan dakila ayyukan ta'addanci a kasashen yammacin afirka da ke gabar teku jami'ai a ma'aikatar harkokin wajen amurka har ila yau sun ce suna duba yiwuwar samun karin tallafi ga kasashen don yaƙi da ayyukan na ta'addanci an kwarmata wasu takardun da ke dauke da dabarun yaƙi masu nasaba da ukraine mallakin amurka da ƙungiyar tsaro ta neto a shafukan sada zumunta lamarin da ya sa hukumomin washington ke ta faɗi tashin ganin an cire su a shafukan ciki har da na twitter sai dai jami'ai a kiev babban birnin ƙasar ta ukraine sun ce akwai buƙatar a yi hattara saboda rasha ta sauya wasu bayanai a takaddun a wani yunkuri na yin rafa-rafa kan iya adadin dakarunta da suka mutu inda suka kara adadin dakarun ukraine da aka halaka a yakin daga cikin bayanan da ke kunshi a takaddun akwai taswirar da ke nuna inda dakaru da makaman ukraine suke tun daga ranar 1 ga watan maris abin da ke nuni da cewa daga ranar aka wallafa bayanan a shafukan na sada zumunta wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ya faɗa muryar amurka cewa saɓanin yadda wasu rotanni suka nuna ba a ƙaddamar da bincike kan lamarin ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rotanni na cewa ya zuwa yammacin jiya juma'a kura ta lafa a faɗan da ya barke tsakanin dakarun isra'ila da mayakan sa kai a kan iyakan lebanon da yankin zirin gaza tun da farko dakarun isra'ila sun kai wasu hare-haren sama a yankin na zirin gaza da lebanon a wani mataki na mai da martani kan wani harin roka da aka kai yankin su harin da gwamnatin isra'ila ta ɗaura alaki akan mayakan ƙungiyar hamas sassautawar da faɗan yi ya sa an samu kwanciyar hankali kan fargabar yiwuwar kazancewar faɗa tsakanin isra'ila da falastinawa sai dai bayanai sun yi nuni da cewa wasu mata biyu yan uwan juna sun rasa rayukansu a yankin isra'ila sannan mahaifiyarsu ta jikkata a harin bindiga da aka kai a yankin yammacin gaɓar kogin jordan da yahudawa suka kama wuri suka zauna inda sojoji ke kokarin farautar maharan kungiyar hamas ta palestinu wacce ke rike da ikon yankin gaza ta yaba da harin amma bata fito fili ta dauki alaki ba rotanni sun ce an gudanar da sallar tarawi a ranar juma'a lami lafiya a masallacin kudus inda rikici ya barke tsakanin 'yan sanda da musulmi da ke ibada a farkon makon nan tuhumar da wata kotun gundumar manhattan ta yi wa tsohon shugaban amurka donald trump kan wasu laifuka 34 ta haifar da rashin tabbas kan zaben shugaban kasa da za a yi a watan nuwambar baɗi a amurka trump wanda a bara ya ayyana shirinsa na sake neman tikitin takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar republican ya fuskanci tuhume-tuhume a farkon makon nan kan sauya bayanan hada-hadar kasuwancinsa domin ya ɓoye sunansa a wata badakalar zargin biyan wata mata mai fitowa a fina-finan batsa gabanin zaben 2016 Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. domin ku so mu ko Allah ne mai komi sai ku so mu dan manzo Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya, na kuma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya kalau makon da ya shige nake cewa mai ya ɗauki hankalinka sai kuma a cikin wannan makon kai ka zama ganau. Gaskiya. na rufe ido na kan ya bani kuma na shaida wa mutane abin da na gano me ka gano ne ne ai ba magana wato a haraban kotu ne eh. wato jama'a ne suka cika makil inda aka je makon eh, eh, ga wanda bai san bai tare mu abinda muke nufi ba wato da tsohon shugaban america trump ya bayyana a gaban kotu kenan wato da aka kama shi akan zargin da ake mai na ba da wani kuɗin toshiya ga wasu mutane domin su rufa mai asiri akan wata mu'amalar da suka taɓa samu a baya da shi to jama'a gaskiya sun fito kuma zan iya ce miki magoya bayansa su suka fi yawa mm. suna cewa wannan ba gaskiya ake mai ba ana tsangwamai shi ne ana mai bita da kullun siyasa ne da sauransu wannan shi ne abin mutane suke faɗa mm. sannan kuma aka samu wasu kuma da suke ganin cewa ai ba wanda ya fi karfin doka mm. ya yi abubuwa marasa kyau so lokaci ne ya kai da ya kamata a nuna mai bai fi karfin doka ba a gurfanin da shi sannan kuma ga 'yan sanda jami'an tsaro da aka zuba kamar sun kusan jama'a wato eh, wato baba eh, eh, abin da ya dauki hankali wannan dai kamar yadda kowa yake faɗa abu ne ya zama na tarihi haka to sai a siyasance kamar yadda kace magoya bayan trump din har yanzu suna da yawa don bayanai na nuni da cewa ma a cikin makon da dai aka fitar da sanarwar tuhumar shi to a cikin kwanakin nan kafin ranar da zai bayyana a kotun nan hmm. sun tara miliyan bakwai eh, eh, a ofishin yakin neman zaben su don mutane suna ta bada gudunmuwa hmm. eh, tsayawar shi takara to sai dai abin da mutane suka yi ta tambaya da muka yi ta bayani da za mu so su idan akwai mai neman karin bayani zai iya zuwa ma a shafinmu na a intanet domin mun yi ta bayanai dangane da wannan shari'a ana bayyana cewa yana iya yiwuwa ya ɗauki shekara ɗaya kafin a yi wannan wato ana bayyana cewa na ɗaya dai wannan tuhuma ta sun ba za ta hana shi tsayawa takara ba a doka a bisa doka babu inda aka ce a cikin doka domin an tuhume ka da laifi kai ko ma an same ka da laifi an hana ka tsayawa takarar shugaban kasa babu a cikin dokar su hmm. eh, kawo yanzu babu wani abu kamar haka idan ba abin da zai hana shi kenan <laughs> yawwa kana ana magana cewa ko da ya je prisoner eh. a cikin prisoner ma zai iya tsaya tsayawa takara kuma in ba wani abun ba kamar yadda ake cewa shi duk abin da ake ake tunanin cewa zai kada shi baya kada shi maimakon ya kada shi sai kara miki kwargini kwargini haka ne fa shekarar 2016 na aka yawa aka ce ba za a iya kauda zaton cewa yana ma fursunan a zaɓe shi <laughs> shugaban ƙasa ba sai dai baba bayanai da suke bayyanawa shine idan ya je fursa da misali aka ɗaure shi shekaru hudu eh. to shekaru hudun nan zai yi shi da jami'an tsaro a ciki saboda shugaban kasa ne tsohon shugaban kasa ne to yana da wannan eh, ya zai yi je taron ya je taron majalisar ɗinkin duniya na'am <laughs> na gwamba wannan aiko wannan aiki da wuya gaskiya irin <laughs> wannan aiki a ce aiki da shugabanni akwai ranar da akwai kana mulki a kurkuku a ce kai kana yawo da shugaban kasa kana jin daɗin jirgi kana jin daɗin eh. iya kana jin daɗin da kuka je abin nan sai kuma a zo a ce a ce ka je ka taya shi zama a gidan kasu aiko za a yi ta kaga kamar sarakunan gargajiya ne a ce akwai al'ada da idan za a binne sarki eh. za a binne shi da ko bayi ne ko kuma ma'aikatan ma'aikatan ma'aikata. Ake za a ga murabusin sarki yau kwanta dama. <laughs> Ah, ido kenan. Gaskiya. Eh, sarki goma zamani goma inda da aka ce za a ga zamani yayi yayi eh, haka ne to Allah ya kyautata karshen mu Allah ya rufa mana asiri Allah ya sa mu gaba da duniya lafiya da mu da masu saurare duka amin su amin to baba bar mu fara da mika gaisuwar fata alheri da abokiyar aikin mu Zainab Babaji domin auren kananta Yusuf Tanko da amaryarsi Rejoice John. Za a ɗaura wannan auren ne baba ranar goma ga watan Afrilu da karfe goma na safe a majami'ar Kokin Millennium Quarters. Daura da makarantar horon 'yan sanda da ke yalwa Bauchi. to Allah ya ba da ikon zuwa Allah ya sa an yi adace ya kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin. kasuwar fata alheri da sada zumunci da ta fito daga hannun ahmadu manajan bauchi karofin madaki wanda yake gaida sarkin yakin bauchi alhaji aliyu yakubu lame da ke gumau a karamar hukumar turo sai sarkin motan sarkin bauchi alhaji baba shehu lame da uban doman bauchi alhaji nasiru ma'azu sai hajiya halima yari a gidan yarin bauchi da zainab muhammad sabitu mai gabatar da shirin likita da ke garin bauchi sai hajara muhammad gidado wato haju yar fulani da alhaji muhammad gidado sai alhaji fantani da babawa musa yashi da kuma mai unguwan bayan bata a garin bauchi wato alhaji tanko ibrahim da comrade ismaila ali da fatar an tashi lafiya sai kuma gaisuwa daga abubakar salisu arikini potescom jihar yobe najeriya wanda yake so a mika mashi gaiso fata alheri da sada zumunci zuwa ga hamisu henry potescom da usman shitu mahuta sai aminu adamu malamaduri da sani gulle kampala malam maduri sai sadi energy tandari fataskum da suleiman adamu da yusuf muhammad jkm sai iliyasu abubakar ikd fataskum da gambo barau fataskum da isa lawal girgin da daukacin al'ummar garin fataskum baki daya sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun dalhatu manjos godin samaru bus stop zaria wanda yake so a mika miki gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga yusuf lanci samaru boston da alhaji badaru mai gwanjo sai na madina yahaya da kar ƙasar senegal da alhaji ma'azu jaza daraktan kamfanin farmers escort samaru sai malam malam mai zanen hula gwalolo da injiniya muhammad usman shugaban karamar hukumar sabon gari sai honorable sa'idu ibrahim nailo gobir da dan majalisa mai wakiltar sabon birnin kudu da walin samaru zaria da alhaji kabiru kasuwar dare da ahmed usman tungan makeri jihar niger sai sardaunan samaru zaria alhaji bello sa'idu da kuma dukkan membobin su na kungiyar Samaru Peace and Unity. Wato sai ka ce na gwamma hmm. kamar shi da man Jones gobe eh. din nan bai san waɗansu mutane ba sai waɗannan duk lokacin da ya aiko da sako ya kasu kenan tatsu ne gizo ba ta wuce koki. Da ma Ahmadu Manaja shi ma din. Yan wato ina zama su sauran mutanen nan sun ji gaisuwa da nan gaba za a jingine su ba su da sabbin waɗanda za su sada zumunci. Eh haka. To bari mu mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci da da Musa Malam Shindu Kazawai Nijar. Wayannan duka sun aiko da sakon nan ne ta hanyar sada zumunta WhatsApp a lambar nan da muka sanar. Amma kamar yadda muka ce da waɗanda suke aikowa ta hanyar email su dai waɗannan mutanen da wanda suka aiko ta wannan WhatsApp ɗin sunaye ɗaya ne to daga yanzu za mu ringa idan sunayen sai za a tankaɗe da rereya ko. Hmm. To wannan ta halin Musa Malam Indu gazawai Nijar ne yake so a gaida mishi Sanisi da to haka ma da Ali Sarkin yakin Nima Ghana da Gabo Kazawai sai babaye mai shayi Kazawai da Ibrahim Manzozo da daukacin ma'aikatan sashen hausa da fatan an sha ruwa lafiya sai dai da yanzu da safe ne ko? Eh. ba a sha ba tukuna an ci sahur lafiya yawa wata <laughs> an ci sahur lafiya To yanzu kuma sai gaisuwa a barya huce ta fito daga Alhaji Papa Angola shugaban kungiyar masu gabatar da shirye-shiryen Hausa a kasar Ghana ta park Ya ce yana mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga daukacin al'umma ko kuma mambobi na wannan kungiya. Kama ya ce daga Abdulwahab Jawando na Marhaba FM kuma da ke aiki a Gaskiya TV da Muhammad Aminu mai gaskiya da ke aiki a Zuriya FM a Kumasi. sai kuma asama'u ashir bawa mai aiki a hijira tv da baba jamal ali shahararren mawakin nan wanda ya yi bukin ranar haihuwarsa a shekaran jiya ranar alhamis kenan da kuma hajiya hafsat kadir english na marhaba fm da hajiya aisha obatampa na vibe fm da hamza adam na zuriya fm a kumasi kuma wakilin sashi hausa da murya amurka ya ce yana gaida kamal yusha wato kamal production kenan na gaskiya tv da hajiya lami baby Face na Vibe FM sai kuma Alhaji Salihu Sha'aibu Sadauki mai gabatar da shirye-shirye a kan gaskiya TV da Alhaji Ibrahim Sani Dara shahararren ɗan jaridar nan da ya taɓa aiki da BBC sashin Ingilishi. da kuma hajiya jamilatu jamjam na radio wato alfa radio a kumasi da hajiya umar khair jafar na gaskiya tv da malam isa abbas mai rago da alhaji aminu mai lafiya da zuriya fm da sauran duk ma'aikata da masu gabatar da shirye-shirye a cikin harshen hausa a kasar ghana chairman papa angola ya ce yana gaishe ku baki daya da kuma babban limamin kasar ghana national chief imam kenan sha usman nusha rubutu papa angola ya ce da fatan an yi sahur lafiya kuma Allah karba muna ibadunmu. To amin ma amin baba kamar kullum muna cewa komi kirki ka baka gama kasuwa da gaisuwa. Ko kadan. Sabili da haka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe gaisuwa fata alheri da sada zumunci zuwa ga lawali gwamnati burku da Muhammad Ahmed Usman kun ga makeri sai Alhaji Basiru Tudun Wada Bena da Muhammadu Siri Tudun Wada sai pep Boy Tudun Wada da Daudu Shidu da Kabiru Danda da Dan Juma Makeri Ayu Dan Makwarwa sai Ibrahim da wa'a garin Rairai da Adamu Yaro mai bakon duniya sai Malam Boyi mai rimaye Bena. da buwai mijin yar kura a garin mun haye kai lalle ka <laughs> lalle ka yar kura <laughs> ko a a a da oga sake dan umaru da fatan sun sha ruwa lafiya to da fatan su ma sun yi sahur lafiya ko hmm. sai a gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga sarkin girgir alhaji muhammadu korso da mai girma sanata ibrahim lawan Sardo nan bade da alhaji hamisu mai kayan miya gashuwa sai alhaji gambo ringim gashuwa da ismaila a imam gashuwa da shugaba tanimu bbc mai hula kusfa zaria sai umar baban yahaya sabon gida da comrade hassan hamza sule tankarkar da tukur harka rijau sai isuhun dila faki da gali siraju faki da ibrahim mohamed karasuwa da bala usman karasuwa da fatar an tashi lafiya. gaba na ga kana kana na kyautata zaton kana kana kakkada kai da wannan waka ta Rashida waka Rashida ta rada ka kwarai kuwa ai malam ta yi kokari waka Rashida ta rada ka mm. wato baba yau labarin da zan kai da zan baka jihar Taraba zan kai ka to za ta raba zan kai ka masu kwaɗayin nama wai a jihar taraba ne eh. na gwamba abokan wasan su ne suke musu tsiya wai a jihar taraba masu kiwo suna wani suna da garke aka kiwon akuya ta yi girma ta yi girma ta yi girma sai wannan akuya kuma wata rana aka tashi da rashin sa'a maciji ya ta oh. da maciji ya sari akuyar sai ta mutu sai kafin a ce a ce ku kawo ka ku kawo ka ina ta lahira su kuma su kalli wannan akuya eh. suna ganin a yadda akuyar na asara ce sai wasu suka ɗauki yanke hukunci suka ce su sai sun nama akuya shi kenan da sai aka zo aka duba aka dubi macijin da ya sare ta aka ce aiko macijin nan da ya sare ta tun da dai daga tsarar macijin nan ta mutu to ko shakka babu macijin nan yana da dafi saboda haka duk wanda ya ci nama shi ma mutuwa zai yi oh. to shi kenan sai suka ce to sun aka tsaya turko turko ba ba hmm. ana neman dabara ana so a cira ba ana tsoron mutuwa haka sai an ɗawo sai ka ce to wani ya ce to ai dabara da za a yi shi ne ga kare na a yanki naman a ba shi idan kare na ya ce mutu an san cewa akwai dafi a jikin haka yawa akwai dafi in kuma bai mutu ba lafiya lau shi kenan kowa ya amince ce haka ko wannan ita ce dabara sai aka yanki nama aka ba kare kare rugo ya cinye nama ya tafi kawai can yana ta wasan shi aka yi ta kallon kare aka yi ta kallon kare aka eh. kare ya shiga harkar shi kawai yana ta wasa eh. aka ce ah, ah ba na ba na ba lafiya na eh. aka yayyance nama kusan mutum ashirin ba ba suka ci naman nan ana cin naman nan an zauna ana hira kawai sai aka juya sai aka ga kare yana yana ya fara shure shure yana haƙi yana ya kwan kare shure shure <laughs> ya mutu ya wani ya mutu baba <laughs> mutane sama da shirin sun nama nama su garza ya asibiti wannan wannan ya kalli wannan sai gudu baba kowa sai gudu <laughs> ko gudu mutuwa ake yi ko kuma ka a tarasa a zauna na ya mutuwa kasuwa sai a Allahu alam gaskiya <laughs> sai su ruga a buje zuwa asibiti mana <laughs> dan kana cikin waɗannan kan suka <laughs> kira mana ya zaka yi Ni dai asibiti zan je gaskiya. Za a ce turai za a ce turai da ta je asibiti ai. Kai za a musu wangar ko. Ba su ba ba su ba kare lokaci na ba shiga cikin shi ba. Kuma shiga cikin shi ba kawai daga sun ba sun ga kare ya ci gaba da wasa suka ce a ah, lafiya. Wa sun cika kwaɗayi ne da Akuya ta wuce ba za ku yi hakuri ba. A ba za ku yi hakuri ba suka ce yau ka. da za a ci kaje ta ci wannan naman ah, na ga malama tuna na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki da yanzu a madadin. Baba Yakubu Makeri. alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci idan yamma ta yi a sha ruwa lafiya ba tun da safe ba. Eh, <laughs> da alheri. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.